الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda wancan mako muka fara darasin sira ar-rahiq wal maktum yau ma insha Allah da shi zamu fara wancan mako mun yi karatun bangaren farko ashabuhu as-safwatul kiramil barara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira bangaren farko wato sune sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kintsa yadda zai tafi da al'amuran su mun ji sahabbai sun kasu kashi biyu akwai wanda suna zaune cikin aminci cikin iyalansu da dukiyarsu su ne mutanen Madina akwai wanda suka zo baki asalin su mawadata ne amma sun zo baki ba su da kowa ba su da komi sai Allah subhanahu wataala da manzansa ah, kuma sannan yanayin garin Madina an samu yanayi a wannan lokaci mai tsanani saboda asalin garin Madina dama ba wani gari ne na kasuwanci ba dan abin da suke da shi bai takara ya karya ba su karan kansu galibi sukan fita fatauci bayan sun kammala aikin amfanin gona saboda amfanin gonansu ya musu auki sai ya zama gashi sun yi baki ba daman fita kuma bakin sun ninninka kasu kuma ya zama bakin ba ba wai sun kare ba karuwa suke yi saboda haka ana zo na cikin lalura wannan malam ya haskaka mana kafin ya dawo ya kara warware mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware wannan matsalan na sahabbai duka bangarorin guda biyu za mu ji ginshiki na biyu shine ba'u malam yace amma qaumu ammal qaumu athani bangare na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta bayan ya hijira wa humul su sune kafirai mushrikai min samimi qaba'ilil madina wanda suke kuma ƴan madina ne su ƴan madina ne su falam takul lahum saytaratun alal muslimina bai kasance suna da iko akan musulmi ba su waɗannan mushrikai ba irin mushrikan maka bane mushrikan maka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da su Su kirti cewa to amma a madina ba su da saitara ba su da ta cewa wa kana minhum cikin waɗannan mushrikai man ya takhalijuhu shukuku akwai wanda shakka ke kai komo a zuciyarsa takhaluj shine cakuda kwakwalwarsa wato shakka na kai ya komo wa ya taraddadu fi tarki dinil aba'i yana shakkan yana taraddudi akan ya bar addinin iyaye da kakanni walakin lam yakun yabtunu al'adawa sai dai bai kasance yana boye kiyayyen shi ba wal da makircin shi ba didil islam wal muslimin wato wato game da musulunci da musulmi wato bangaren farkon nan kenan su ka mushrikai ne ƴan madina ne cikakkun ƴan madina ba su da cewa amma dai suna shakka shin addinin nan addini ne ko ba addini ba ne? shin sabar addinin da suka gada ko ba sabari ba to ta bangaren mu'amalar da manzan Allah kuma duk in yi mu'amala da su ba jin daɗi yana gaba da gaba suke da shi ba sa ɓoye komi walam tamdi alaihim mudda tawila su irin waɗannan mushrikan ba su ɗauki lokaci mai tsayi ba hatta aslamu hasir suka musulunta waɗannan masu shakkan zama da manzo Allah sallallahu sai da ya sanya suka gane ashe lalle manzon Allah sallallahu alaihi abu riko ne kuma addinin nan addinin ne shakkan sai da manzon Allah ya kauda shi a cikin zukatansu wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka ikhlasin addinin su da Allah dama can asali ko kiyin su da manzon Allah sallallahu alaihi su boye ta ba su gane abin da yake yi ba saboda haka a fili suke nuna mishi ba za su yi ba amma suna shakka ne daga baya da shakkan ta kau sai suka yi imani wa kana fihim man man batana shadidul ihani cikinsu kuma akwai wanda ya ɓoye tsananin damuwa wal adawati da gaba duk da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal musulmi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi shi bai musulunta ba dan muna magana kan mushrikai ne zalla akwai mushrikin da ya ɓoye damuwan shi da bakin cikin shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito fili ba su ko waɗancan da suke adawa da shi sun fito fili suke adawa da shi amma kuma dama suna kokonto ne akan addinin walakin lam yakun yastati'u an yunawi ahum sai dai su waɗannan ɓangaren ba su da ikon su yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal kana mutarran ila izhari alwuddi sai suka ga suna da buƙatan su bayyana soyayya ne wasafa'i da cewa fuskar zuciyarsu lafiya lau ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazaran ila zurufi saboda sun ga yanayin da garin ke ciki a wannan lokaci kaga kenan waɗannan mushrikan su ba mata da waɗancan su waɗannan ba su san manzon Allah amma sun ɓoye waɗancan ba su san manzon Allah amma sun bayyana to kuma da suka ɓoye din suka ga ba da zasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga abin da ya kamata su bayyana mishi soyayya shine bal kana mutarran ila izhar al-wuddi wa Safa'a. suka ga abin da ya kamata su nuna mishi soyayya ne Wood na bayyane wasafa da soyayya na ɓoye kamar suna son shi ma a ɓoye amma mai nazarin ila zurufi ne sun kalli siyasar da take tafiya a wannan gaban a wannan gaban yadda Maza sallam ya taho da karfi duk wanda ya ja da shi to zai kare shi karya shi so da ka suka ga a'a to bari abi a hankali ne a zo kusa da shi in an lallaba sai a samu gaba to kenan sai a mai rauni Allah ya kare mu wa ala ra'si haula'i abdullahi bin Ubai? wanda ke jagorancin waɗannan mutane shine abdullahi bin ubay kaga sunan shi kuma abdullahi faqad kana al-aws wal khazraj a wannan lokacin al-aws wal khazraj manyan kabilun madina ijtama'u ala siyadatihi sun hadu akan za su sa shi shugaba ba da harfi bu'af bayan an yi yaki da ma bu'af domin al-aws wal khazraj mutane ne wanda suka shekara fiye da ɗari suna yaƙi fiye da ɗari suna yaƙi kamar yanzu ne zai ga ana gadan tashin hankali misali wafi ne kai musu ɓanna sai su yi ma 'ya'yan shosiya ƙani na wani wato ba ƙani na wani su wani suka kashe shi saboda ka durin da Allah ba ku ƙarfi to kurama to suna ƙanana za a gaya musu wannan in sun taso sai su gaji wannan tashin hankali saboda aka yaƙi sai lafa sai ya taso sai lafa sai ya taso sai lafa sai ya taso to akwai yaƙin da suka yi yaƙin bu'af in kana karanta adab yaƙi ne wanda kusan duk kowane bangare sai da suka nemi su ƙari saboda yaƙin bai taso ba sai da kowane suka yi zuriya da yawa sannan aka fafata faɗa mummunan faɗa aka mutu da yawa daga baya suka yi maka su faɗa suka ce kai maganar shugabancin madina ne a haɗu a ba mutum guda to an haɗu an gama mitin an yi shawara cewa za a ba abdullahi bin ubayi garin madina baki ɗayanta bayan wannan yakin walam yakunu ijtama'u ala siyadati ahadin qablahu gabanin shi ba su taba haduwa akan shugabancin wani ba ba su taba samun haɗin kai wannan kabila da wannan kabila su haɗu akan cewa za su ba mutum guda garin Madina ba wa kanu qad nazamu lahu al kai har sun kasance ma sun shirya mishi fada an shirya mai fada da buki wanda za a yi na ƙaddamar da shi tunda idan zaka yi buki ko zaka shirya wani abu irin mai taro mai yawa ai zaka shirya shi ne advance can gaba akan sa maka ka wata kaza lokaci kaza zaka yi to an gama shirya kawai an shirya mishi fada li tawjuhu domin su sa mishi taj li tawjuhu sa mishi kambun sarauta wa yumallikuhu su sa shi malik sarki kila waɗanda aka aike su je ƙasa kaza su siyo taji su siyo kan sarki sun kama hanya da raƙuma sun tafi za su kayan buki masu kaza sun yi ƙasa kaza masu kaza sun yi ƙasa kaza ana tashin shiryen buki za a naɗa shi wa kana ala washki an yasira malikan ya ana gab ana shirin su dawo garin madina a shiri gagarumin buki a bashi taj kambun sarauta ala ahlil madina iz bugita bi maji'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai afke bugita bagatatan kwatsam sai ga manzo Allah ya shigo wan sirafi qaumihi anhu ilayhi gaba ɗaya mutanen madina suka manta ma suna da wani agenda, suna da wani agenda na tsashi gaba ɗaya mutane suka juya ko suka tafi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa kana yara annahu istalabahu al-mulku sai rika fahimtar cewa a manzo Allah ba wani abu ya zo yi ba ba aikin addini ya zo yi ba ya zo ne kawai kwace mishi sarauta ka zama lokaci kuma ka zama irin wanda sai arashi ya taso sai ga mutum ya wani abu kamar yayi da nufin muka mugunta ne wani abu ne karkenta kawai ya faru sai shikenan sai sai wani abu sai ka ba da gangare ko yayi cutar da kai ne nan ko kwata kwata ba haka zuciye shi to to sai yaya da shi su za a taimake su karantar da mutane Allah ya taimake ka kana shugabanci aka samu zai karantar da mutane baka huta ba ah, Allah ya taimake mu ko da yake da yake lokacin mulkin ake nema ko saboda haka sai ga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne kawai ba wani aikin addini zai ba ya zo ne kwace mushi sarautu shi in ba haka ba shi ya na a makar shi shi shi na madina shi kowa ya harka shi fa kana yabtulu shadidul adawata sai kasance yana ɓoye tsananin gaba didduhu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama gashi ya boye wato in ya ga manzon Allah kawai zai yake ne amma ya sa shi a zuci bai san shi kwata kwata walamma ra'a anna dhurufa lokacin da ya ga yanayi la tusaiduhu ala shirkihi ba za ta taimake shi ba wajen ya kafada da kai musharaka sai ka faɗa da ka faɗa na mulki a ce manzo Allah yana nan bangaren shi yana nan bangaren a shugabanci ba wa annahu sawfa yuhramu baqayil izzi wa sharaf yaga kai in ma ya ja abin da ya saura na mutunci shi ma fa zai rasa in yace zai ja to abin da ya saura ma na mutunci shi zai rasa ma yatarattabu alaiha min manafi'il hayati dunya da abinda yake biyo bayan samun daraja na rayuwar duniya zai rasa shi baki daya azhar al ba da badari sai ya bayyana musulunci bayan badar wato kenan har aka je yakin badar yana nan bai san manzon Allah sallallahu alaihi yana dari dari ne yana baya baya yana baya baya yana baya baya yana ganin ya kamata manzo sallama a ga takon shi tukuna zuwa daidai wani gaba ne manzo da zai zai tsaga garin Madina ya nan gefen shi kuma yana nan gefen ko kuma ya irin mukamin da za a bashi walakin baqa sai dai ya dawoma mustabtinan al yana ɓuya kafirci shi yana nan kafirin shi amma dai ya bayyana musulunci ya nuna manzala tare suke fa kana la yajidu majalan yakidu fihi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bil muslimina illa wa yatihi bai taba samun wani gaba ba wanda zai iya kulla makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga musulmi face wannan gaban ba zai da ta wuce ba sai ya amfana da ita wajen yin addini makirci wa kana ashabuhu min ruasai to abokaninsa suna daga cikin shugabanni allazina hurimu almanasibi waɗanda su ma aka haramta musu mukamai almarjuwa fi mulkihi wanda suke fata a mulkinsa dama tun da aka je siyo kayayyaki da kambun sarauta da menene aka rarrabu har ya ga ima wasu alkawari da an gama naɗa ni kai kai ne shugaban kaza kai kai ne mai unguwan kaza ya haɗa gang waɗannan su ne shugabannin madina duk ya riga ya gama tattaunawa da su to kuma da maza salam ya zo to shi ya rasa balantana nasu kaga ai sharaɗin dama ya ba su mukami su ya samu ko in an naɗa shi to shi bai samu ba so da haka sai ya koma da waɗannan kilik ɗin waɗanda ya ce zai ba su mukamai sai suna haɗuwa suna tattaunawa in an gama sai su haɗu su tattauna ai manzo Allah sallam ba ya zo wani aiki addini bane ya zo ne kawai kare muka shugabanci mutane yanzu shi suke saurare ba sauraron ka ya za a yi da an samu dama sai da turwa da kaje wuri kaza wani kaje wuri kaza wani kaje waje kaza Allah ya sauke yusahamunahu suna taimakon shi wa yadda'imunahu fi tabdid khutatihi suna karfafa shi wajen zartar da duk abin da ya shirya na mugunta na ha'inci ga addini wa ma kanu yatakhiduna ba'd ash-shababi kai wani lokaci suna rukon wasu matasa wa sajaja sajajatun muslimina da ɗaiɗaikun musulmi amilan su dauke su yan kwadago na da khuttatihim min haythu la yash'ur wajen zartar da wani abu wanda shi karin kanshi ma Abdullahi bin Ubay bai sani ba wato idan Abdullahi bin Ubay ya shirya kaza da kaza ko suka ga wata baraka ba ma sai sun tuntaɓe shi ba da yake da shi da su duk clip ɗaya ne ko manufan ɗaya ne abu ɗaya ake so a yi to wani lokaci ba sai sun shawarce su ba kawai sai su samu tsatsai kuma matasa su shirya kwari kawai sai su su ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza addini nan nan dai da manzo Allah ya zo yi dai a cikin garin Madina kada a ga ya ci gaba a samu in ya gurgunce nan ma ya gaba da zai tashi canza gari ya koma wani garin shi su dai a ba su mulki an gane wannan ko wannan shine jinsi na biyu daga cikin wato jinsin garin Madina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cimmawa an gane ko na'am ina ga ainihin kamata mu zaɗi ne tauraro sun kashe amma kawo misali